masallacin juma'ar da ke fadar sarkin zazzaudai yana da daɗaɗɗen tarihi kuma gudun goge tarihin ne ma ya sa masarautar zazzau ta kewaye tsohon ginin masallacin na ƙasa da wani gini na zamani sai dai kuma an ce tun kwanaki ukun da suka wuce ne aka fara ganin alamun cewa shi tsohon ginin ƙasar da ke tsakiya ya fara tsawa Faɗuwar ginin masallacin dai ta zo ne jim kaɗan bayan dawowar mai martaba sarkin zazzau ambasada Bamalli daga buɗe wani masallacin Juma'a a ƙaramar hukumar su ba, kuma sarkin ya ce yanzu dai an kammala tono mutanen da ginin ya danne su. Ana cikin salar la'asar ne eh, abin nan ya faru kuma an auna arziki ma ba lokacin juma'a ne ba abin ya faru. To tunda ginin kasa ne shekara da ruruka ya yiwu ban sani ba ko akwai leakage ta daidai wurin wayannan filasin yana yoyo yanzu dai an tabbatar da mutum uku ne nake ji ko hudu wanda suka rasu eh, duniya cikin wanda kasan ya fada musu akwai dai ni shi ya gaishe ni kafin in shiga gida da mota eh, alhamdulillah su din ba su samu rauni ba eh, amma dai hankalin kowa ya tashi a garin nan musamman ma wani makaho nan wanda yake da jagoran nashi shi shi kasan ya kashe shi to kuma suna asibiti an je kamar mutum bakwai an kai su asibitin sasa don sai da aka bude saman masallacin tunda wani suna cikin kasan kare da mana wurin amfani da diga da shebur a ji musu kuma kuwa a kashe su ratibin limamin da ya jagoranci sallar la'asar din da wannan masallaci ya faɗo dai ya bayyana yadda ya ji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sallar la'asar ne na yi raka'a biyu kenan wannan abu ya faru to saboda haka bamu da wani abin da zamu ce sai dai allah ya ba mu haƙurin wannan rashi allah kuma ya tsare mu ya kiyaye mu ya kare mu daga dukkan haɗari irin wannan a nan ko a wani wuri daban kusan abubuwa ne da yawa ana iya cewa iftila'in nan ya faru ne a sakamakon ruwan amma kuma yau aka fara ruwa a wurin to kuma in kai la'akari da shekarun da masallacin yake da shi to ai ko ko mutum ma in ya kai wani lokaci aka kan ga kan breaking down wasu masallata dai sun ce daidai gurin da suka kwanta bayan sallar juma'a ne ya faɗo lokacin sun tafi alwala sunana ali lawal atiku daga kaura zaria city bayan sallar juma'a na kusa na dan yi dina da sauransu sai na dan kwanta haka na bacci bayan nan an kira sallar la'asar za mu shiga sallah kenan sai na tashi dan uwana na ce mishi mu je mi alola to bayan tafiyan mu a kenan na bar mutane haka tsofaffi musamman da tj ana raka'a ta biyu kenan to abin ya afku wurin ya turnike ma dai haka da kura da ƙasa dai duka haka sunana abdullahi shehu muna tare da aliyu lawal atiku mun dan fita kenan sai kuma kaddara haka kafin mu je mu dawo sai muka ga wannan abu haka ya faru tsofaffin cikin ginin ginshikin ne ya faɗo isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.